wasu daga cikin 'yan kasuwar da ke cikin sabuwar babbar kasuwar Maraɗi sun halarci ofishin hukumar kasuwar cewa da sojemi domin nuna kyan amincewar su da dokar hana shiga da babura da aka ce za ta fara aiki a shekarar 2022 bayan hana a daidaita sahu motoci tun da jimawa komi shugabannin hukumar kasuwar za su ce game da haka bisa kan harkar motuna da kekuna shiga cikin kasuwa abu ne wanda yana cikin kundin tsarin kasuwa kamar da kasuwanni na ƙasa gaba ake daya to munan wurin saboda 'yan matsalolin da aka samu 'yan shekarun baya sai muka ce mu janye ta har mu ga yadda kasuwa ta tafi tashin farko kasuwa tana da doka mu kuma da muka zo nan Allah ya dora mu wanga wurin ga wanga lokaci muna son bakin gwalgwado mu kiyaye aiki mu mu kiyaye dokoki na kasuwa kuma sannan ita kanta kasuwa kundinta da aka yi tsarin ta. abin hawa bai shiga cikin kasuwa lokacin da aka hana su shiga cikin kasuwa su ma da yawa sun yi maganganu da bai kamata hana adadi sau shiga kasuwa ba saboda mutane suna shiga cikin kasuwa su sayayya wannan hana adadi sau da muka cikin kasuwa ya ƙara kawo mu ci gaba dama ko da ka gina kasuwa an hidda mata farkin ga inta ita su ma masu farkin ga suna sana'a ce rashin shigar mutane da babaran nasu zai rage hada-hadar kasuwanci da ake kokarin rayawa a cewar 'yan kasuwar sunana abdurrahman hamis ina sai da takalmi ne mu maraɗinan nan ko ina kasuwa ke da kwai in aka ce za a tsaye da ababen hawa shigowa kasuwa to illa ne gare mu mu 'yan kasuwa wanda ke ciki ni ne sabu musa mai sai da albasa sarkin rima rafa mu masu kayan nauyi sai mutum ya zo ya sai buhun albasa sai ya biya mai baro an hida mai can sai ya biya wanda za su aza mai kuma ya biya kuɗin gadin moto to ni dai sako na dan Allah dan annabi magabatan nan sa saurara su ji kukan mu su jaye wannan doka Muhammad Lauli nake ana ce man alali babbar kasuwa maradi ga in aka ce ai haka nan takura mu za a ta mu mu ne za a zalunta a kware mu ko mu duka majoritan mu in bi za a dan Allah ba mai goyon bayan a azauta farkin amma mu dai kukan kan saboda Allah da annabi ai mu adalci sani ice mai nama mota nan ba ta da ikon shigowa amma mai moto in ba gaban kanya ba shi yake da aje kafin ya koma an doki to mu ba yanda za mu cewa yanda suka yi dai shi ya zama alheri sunana murtala ibrahim ni shawarar da nake so in bada in ko suna ganin cewa ga wani iya aiki ne za su yi game da kasuwa su sanyo mutane 'yan kasuwa su cika sauran wajajen nan mu da kanmu 'yan kasuwa za mu cewa kai kaso nan ta kai ne za mu rubuta takarda mu je mu kai ma jirgin mu ce muna son a tsira mu na saboda mutane sun yawa Baya ga 'yan kasuwar su ma al'ummar da ke shiga da fice a bisa babara a cikin wannan kasuwa ko yaya suke kallon wannan doka? Kuma ban da haka nan muna muna kabu-kabu wannan shiga da hice na mutuna su ne arzikin waga kasuwar da an ce mutuna ba shiga to dole ne takura bata kai lokacin da za a cewa ba masu mutuna ba shiga Muhammad Sani Rabi'u da ake kira da suna Yarima shine shugaban kungiyar babbar kasuwar ta Maradi. Ya yi nashi tsokaci tare da jan hankali da mafatan shi akan wannan lamari. Duk abin da kake jin tsoron kana tunanin in an yi shi zai tauye ka. To zai tada ma hankali. Tunda ka ga mu tunda aka ce sai sabuwar shekara har yanzu dejan bai kirawo mu ya ce ku zo lokacin abin da zai kamata mu yi dangance da wanga abin bai yi ba to da yake mutane suna shakku kagaran nan sai mutane suka hita tunda muka mu mu sani ba suka nuna damuwa akan abin da za a yi to aka kira mu a gaggauce muka tafi can wajen shi to an dai tattamna aka ce yanzu mu mu sake dawowa da mu da jama'a ta cikin kasuwa mu shawarta mu ga abin da ya kamata a mu gurinmu ni babban guri na a zamana lahiya a samu ci gaba a shugaban hukumar kasuwa abin da muke jira gare shi da kuma hukuma misali ta gari ko ta jiha ko ta ƙasa baki ɗaya duk abin da jama'a suka kawo suka ci ga abin da suke so to a yi haƙuri a yi masu yin abin da jama'a ke so ana tunanin zai haifar da ci gaba mai ɗorewa in Allah yarda. A ƙarshe Muhammad Lamini Sadda shugaban hukumar kasuwar ta Maraɗi Sojemi ya isar da saƙo ga 'yan kasuwar. Wanda yake son kasuwa ta ci gaba ya kamata a ce ya yi nazari bisa kan kasuwar mu ta Maraɗi lokacin a kawo mata tsari na ci gaba ya yi. kinan wallahi hamdu muna godiya ga Allah nan da yake kawo mu wannan mutane suna shigowa cikin kasuwa har akwai masu hita tunda kasuwa ka ta gada kinan mu yi tawakkali da Allah mu bi tsarin doka sai ka gani Allah zai kawo mana sauki cikin jagorancin mu zai kawo mu sauki cikin sana'atan mu ko muna watan mu ma Allah ya ɗauɗuka in ka so mu baki ɗaya Allah ya kawo masa cigaba gaba saboda muna nan gadan muna so mu ga sun samu cigaba gaba dan su ba tare da fatan za a samo bakin zaren da zai sa a samu ci gaba a wannan kasuwa domin amfanin kowa